السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا هدي شرن دبيو غوتن شوال اجرم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تنار دبو dubu ɗaya da دتلاتن hudu da talatin daidai da sha shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na sha biyar daga cikin jerin giyan kasosuwan karatun littafin al'amnul fikri wa athar shari'atul islamiyyati fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh al-ustaz doktor عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون مسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وحطيب المسجد الحرام الله مدوككين سركي مي ساكيا دا الخير لأن واوس من تابا ذا متاش المبحث الثالث dawabitul amnil fikiri yadda tsare-tsaren bayanai suke dangane da abin da ya shafi samar da aminci ga tunani da nazari irin na ɗan adam nagari bayan da za a samu mutum ya zama mutum na kirki mutum mai mutunci mutum da ya san me yake yi sai idan an saita tunanin shi an tsabtace abin da ke shiga cikin zuciyar shi to anan ne za a samu aiki mai kyau wanda gaban shi za su aikata da hudda da mu'amala kyakkyawa wanda zai yi da sauran al'umma amma idan aka bar shi da gurɓatacciyar tunani da lalataccen nazari to dole ya zama duk abin da zai aikata abin da zai aiwatar ya zama ba mai kyau ba ne waɗannan da kuke ganin su a duniyar rayuwa da kuma ɓangaren addini sun lalace sun haifar da lalata a cikin al'umma tunaninsu ne ya ɓaci a karon farko suka zama haka idan ka ɗauko janibin addini sai da tunanin khawarij 'yan boko haram ya lalace suka ɗauki aƙida ta banza saɓanin aƙidan da annabi ya zo da ita daga wurin allah sannan ne suka iya kashe mutane da lalata dukiyansu da saka mutane cikin tsoro da fitina da rigima da ta da hankali da tawaye ma hukuma da nuna cewa babu gwamnati in ba ta su ba lalacewan tunaninsu ne ya sa suka kyamaci na annabi suka zo da nasu idan ka kalli waɗanda a yau suke rigima irin na ƙabilanci su ma tunaninsu ne lalace bayan da za mutum ya zo da ƙabilanci in har ya fahimci cewa mu dukkaninmu uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya sai dai allah ya yi yarurruka da ɓangarori na zamantakewan al'umma ba don mai gaba da junanmu muki junanmu ba lita'arafu ta amma idan mutum aka lalata tunanin shi sai a sa mai kiyayya da gaba da mutumin da dama asalin shi lahajan baki ne kawai ya canza haka idan aka lalata tunanin manomi da makiyayi madadin su zama abokan zamantakewa da taimakekeniyan juna a sanda manomi ke bukatan makiyayi makiyayi ke bukatan manomi ana gurɓata tunanin sai su zama abokan gaban juna hatta fashi da makami da tsara da suka da abubuwan da matasa suke yi a yau na shaye shaye miyagun ƙwayoyi da hana al'umma zaman lafiya da jefa cikin rayuwa ta ɗarɗar duk lalacewan tunani ne an ɓata nazarinsu ne ya zama ba su da abin da za su yi in ba wannan abin ba domin haka tunaninsu da aka gurɓata yake lissafa musu za ka yi mamaki a ce mutum ya zauna ya rasa wadda zai zaga sai matan annabi ka rasa wanda za ka zaga sai babban amini siriki khalifan annabi ya kamata ka nazari ka gane cewa mutanen nan sai da aka ɓata tunaninsu tukuna aka shigar masu da wani abu mara kyau sannan suka iya wannan abun mutum in ya zama salimi kamar yadda annabi ya ce dukkanin wanda allah maɗaukin sarki ya halitta to ana haihuwan shi ne a bisa fitara salimiya ana barin mutane a kan salimiyan fitaransu waɗannan abubuwan da suke faruwa a yau ba za su faru ba bayan da za a yi wannan rigingimu da ake da sunan addini wai musulmi ya farma wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba ya farma musulmi da an fahimci karantarwan addinan nan ba wanda zai fada ma wani ba wanda zai rigima da wani ba wanda zai kona wajen ibadan wani ba wanda zai kona rumfan kasuwan wani ballantana ya kai ga kisan juna domin duk wanda ya karanci yadda annabi ya zauna ya rayu da yahudawa da kiristocin madina ya gane yadda annabi ya yi wallahi ba zai fada ma abokin zaman shi a yau kawai don bambancin addini ba idan ka karanci yadda annabi ya je yakin haibara da yadda yake yakan garuruwa na waɗanda ba musulmi ba ya je ya same su kafin ya far masa sai masu tallan addinin musulunci wanda ka kashe mashi ɗa ko ka kashe mashi uba ko kashe mashi mata ko kashe mata miji wannan za ka ce shiga addinin ka shiga annawa ba haka yake yi ba kun kona gonakin mutane abincinsu kun sace kun kakkashe masu 'ya'ya kun yi kaza kun sace matansu kuma ku ce yau shiga addinin ku ta yaya bayan kun gurɓata masu tunani annawa ba haka yake yi ba idan ya zauna da su ya gaya masu muhimmanci da daraja da martaban addinin da ya zo da shi sai ce ku zo ku musulunta idan suka na'am suka maraba da wannan addinin shi kenan sun zama 'yan uwa duk abin da yake kan sauran musulmi yana kansu haƙƙinsu ya hau kan sauran musulmi na komi idan suka ce su ba za su musulunta ba sai annabi ce to shi kenan ku zauna kan addininku amma za mu sa muku harajin da za ku rika biya na kuɗi da kuma na amfanin gona sannan za mu bude muku ƙofa da za ku rika shigo da kayan siyarwanku garuruwanmu mu ma namu su rika zuwa garuruwanku suna kasawa suna siyarwa amma duk randa kuka shigo garinmu to akwai haraji na musamman da za ku biya na kwastam in suka ce su ba za su yadda da wannan ba sai annabi ce to lalle yanzu sai mu goge reni in kun yi nasara to in mun yi nasara to ko an yi yakin fa annabi ya yi nasara a kansu annabi bai tarsasa masu barin gidajensu da kasuwanninsu da gonakinsu bai tarsasa masu barin addinin da suke yi jama'a kuna fahimtar wannan sai basu a haka sai a sanya masa haraji sai a ƙulla alkawarin zaman lafiya da su duk wanda ya taba su ko ya zubar da jininsu annabi ya ce ba zai ji ƙanshin aljanna ba yanzu da za a karantar da mutane wannan tsakani da allah waɗannan fitintunu da waɗannan rigingimu za su fara cin al'umma to sai da aka je aka gurɓata tunaninsu aka ɓata nazariyansu aka saka su cikin wani tunani saɓanin tunanin da addini ya zo da shi mun gano wannan da kyau ko sannan ne suka iya yin abin da suka yi ɗin kun gani kenan waɗannan littattafai a yau ana da matuƙan buƙatan a zauna a karantar da al'umma su su fahimce su ka gane menene dawabitul amnil fikiri wasu irin tsare-tsare ne aka zo da su domin kariya da inganta tunaninka ya zama kana da tunani mai kyau kana da nazari mai kyau a karan kanka da kuma al'umman da kake raye da su waɗanda kuke da fahimta ɗaya ne da kuma waɗanda ba ku da fahimta ɗaya ba abinda zai haifar da fitina ko rigima ko tashin hankali ko rashin fahimtar juna in ka ga wannan an gurɓata tunanin ɗan adam ne Allah madaukin sarki ya kiyaye hunaka adadun min ad-dawabit al-muhimma lil amn al-fikri malai yace akwai adadi masu yawan gaske waɗanda shari'ar musulunci ta tsara masu matukan muhimmanci domin samar da kyakkyawan aminci ga nagartaccen tunani kun gani dole sai tunanin ya zama da saiti sannan abin zai tafi lafiya lo a hammuha mafi mahimmancin waɗannan zawabit ɗin bala ce an ya kona munbasikan min dini na hanif wa mu'ukutawa mu'utaqadatina na sahiha ar lallai wannan tunanin da zai tsara tunani mai kyau a bisa tsari to dole ya zama an tsamo shi ne daga karantarwan addininmu wanda ya kauce ma dukkanin wasu taɗarruf wuce gona da iri kun gano wannan ya zama addini ne wanda hanifi ne ya kauce ma ƙiyayyen yahudu da gaban nasara a cikin addinin kuma ba addini ne ko tsari ko tunani na khawarij yan boko haram ko murji'a waɗanda su ba su da tunani na ci gaba sai dai a daskare wuri ɗaya ba dole kasance tsari ne wanda yake tsaka tsakiya in an tauna sai a hura sannan da kuma ya zama tsari ne na aƙidanmu a sahiha ar-rasikha ya zama tsari ne na aƙida ingantacciya wacce take ta kafu da kafuwan alkitabu wa sunna dole ne jama'a su gane wannan kuma su fahimci wannan a lokacin da ya zama an gurɓata tunanin mutane ka gaya mai yadda za su zauna lafiya duk inda kake ba rije bai san ka so yake kashe kai la'anta dukiyanka ya sa rayuwan iyalanka a cikin gadari mai yasa an ɓata tunanin shi di da ɗan shi a yake kai abokin gaban shi ne mai yasa kana ƙaunan sahabban da bai shi ba rayu da su ba amma an ɓata tunanin shi baya son su kun gano wannan da kyau ku an ce kai kaza ne an ce kai kaza ne an ce kai kaza ne kuma kazan nan fa shi bai yi bincike ya gano gaskiyar magana ba ko zai yi binciken ya za a yi bincika sau da abu ne wanda ya faru sama da shekara dubu hudu ya ma faru da gaske ƙarya ne sharri ne ƙage ne ya aka yi oho idan da za ka matso mai da tunani mai kyau ka zauna da shi ka ce kai mai ƙin sahabi zauna tsakani da allah tsaban ƙauna ne da yabo ya kai ga aka zauna aka kashe su sardauna ko kuwa wasu masharanta ne makiya suka yada miyagun maganganu a kansu har aka kullaci wani mugun abu a cikin zuciyarsu aka je a kashe su idan ka bi wannan kashe-kashen da aka yi a wancan lokaci za ga kowane bangare ya shafa me yasa wasu tsirarun matasa ne aka bata tunaninsu amma lokacin da ya zo mutane suna da kyakkyawan tunani duk wannan hayaniyan ba za su yi ba tun kana faɗin wannan magana waɗanda suka kawari sai su ce kai matsoraci ne kuma a lokaci ɗaya jininka ya halatta saboda kana sanya wa mutane rauni a cikin abin da ya kamata su zage dantse su yi gwagwarmaya a ƙarƙashin shi tukunga kenan yana daga cikin tsarin al'amnul fikiri sai ya zama duk tunanin ya zama na addini ne a bisa aƙida lafiyayya kenan duk mutumin da bai san addinin ba ma'ana bai san alkur'ani da hadisi a bisa fassarar malaman farko ba ba zai iya zuwa da wannan tsarin na farko ba ko da ya san alkur'ani da sunna a bisa fassarar malaman farko in bai da aƙida mai kyau ba zai iya ba Sau da sai an ɓata tunaninka ne kake iya tabannin muguwar aƙida ya kamata ka san wannan na biyu an yi tamasha ma'a makasidin shari'ati wa hukumiha duk wannan tsare-tsaren to su gudanu tare da kyawawan manufofin shari'a da kuma hukunce-hukuncen shari'ar kada ya kasance ka zo da abin da yake shari'a ne amma tunaninka gurɓatacce da nazarinka karkatacce shi ke juya shari'an kuma ya malkwada ta yadda yake so yanzu ga shi shari'a ne ta zo da wannan kyakkyawan tunanin a eh, to a gudanar da shi a ƙarƙashin makasid na shari'a ba makasid ɗinka ba in ka kalli yanzu mafi yawancin ƙungiyoyin addinai suna gudanar da alkur'ani da sunna ne a bisa makasid ɗinsu ba makasid diniya a shari'a wa hukumu ha ba shi za ga mutane madadin ƙara haɗuwa ƙara rabuwa suke yi madadin ƙara son juna ƙin juna suke yi madadin tabbata a bisa saiti ƙara fanɗarewa suke yi kuma ga ƙur'anin ga hadisun kullum wa'azi ake yi me yasa suna ɗaukan alkur'anin da sunna ne a bisa makasid ɗinsu ba makasid shari'a ba manufansu ba manufan shari'a ba dole irin waɗannan malamai da shugabannin ƙungiyoyi sai an zaunar da su su ma an gyara tunaninsu su gane cewa alkur'ani da sunna daban su kuma daban manufofin alkur'ani da sunna daban manufofinsu daban kun gane ƙur'ani da sunna ake bi ba su ba to kaga wannan wani aiki ne jajajar wanda ya zama wajibi a kowane lokaci a kullum sai an tsaye wajen yin shi saboda daidaita al'amara Allah madaukin sarki taimake mu ma'ala ya ce wata haƙiƙuwa lilmasalihi wa dar'iha lil mafasid dole sai ya zama su waɗannan makasit ɗin na shari'a to sai an tabbatar da shin akwai masalihul ibad a ciki ku gane duk abin da za a zo na alkur'ani da sunna wanda ya daidai da aƙida ingantacciya a bisa tsari na manufan shari'a da hukuncinta to wannan abin da za a zo da shi na kyakkyawan tunani ga al'umma shin zai tabbatar da maslahan al'umman ne? ku gano wannan sannan zai tunkuɗe ma al'umma sharri in wannan ya tabbata sai ya ce to madalla kene yanzu duk abin da za a ɗauko su ya zama ƙur'ani ne da hadisi a bisa fahimtar malaman farko na biyu sai ya yi dace da aƙidar da annabi ya zo da ita daga wurin Allah sannan sai ya yi daidai da manufan shari'a ba manufan wani ba sannan dole wannan tunani ya zama zai tabbatar da masalah na bayi ne 'yan ƙasa al'umma za su amfana da wannan abu kuma ya tunkuɗe masu fitinan da suke ciki ko wanda ake sa ran ya faru a cikinsu jama'a wannan fashi ne abin da shari'ar musulunci take kira da al'amnil fikiri yanzu kallon waɗannan abubuwan a bisa yadda suke ɗinnan kamata ya ce duk wani ɗaya-ɗaya daga cikin al'umman musulmin ƙasan nan kaf an zaunar da su an biya masu littafin nan duka kuma an ɗora su a kan shi to duk wannan hayaniyan ba sai an kira taron haɗin kai ba kan musulmi zai haɗu ba ma kan musulmi ba hatta waɗanda ba musulmin ba ma kansu ma zai haɗu sau da kowa an yayi mai damuwan shi an tabbatar da shi me zai samar ma kan shi da al'umman shi da ƙasan shi maslaha menene zai tunkuɗe ma kan shi da al'umman shi da ƙasan shi mafsada ma yanzu ga mutum ne wanda shi da kanshi shi abinda hukuma ta gina Dan amfanin shi da amfanin 'yan uwa da abokan arziki 'ya'ya da jikoki dare ɗaya ya rusa shi akwai maslaha a cikin nan akwai mafsada saboda an ɓata tunanin shi me yasa kake ganin sai an ɓata tunanin ɗalibai a makarantu ɗan abin da bai ta kara karya ba kawai sai ce ai a fito ai zanga-zanga su kona hostel su kona azuzuwa su kona kaza su kona kaza maslahan waye wannan ba nasu da sauran wanda za su biyo baya ba yanzu akwai mafsada cin wannan ko ba mafsada kaga sai da bada bata tunaninsu suka lalata maslaha sannan suka lalata mafsada suka kawo mafsada to sai an cire mutane wannan duka yanzu misali mutane su dauko zanga-zanga akan hanya kun gano wannan da kyau ko suna yin abubuwan da ba haka ba su tsatsare titunan mutane yanzu wannan akwai maslaha a cikin shi mai yiwa an ɗauko mara lafiya mai yiwa an ɗauko gawa mai yiwa an ɗauko mai naƙuda mai yiwa wani yana sauri yana jin ba haya ko yana jin fitsari sun tsare shi ko kuma za a ɗauki amfanin gona a kai ko za a kai kayan kaza da sauransu wani ɗan kasuwa ne wani kaza ne gaba ɗaya yinin nan nashi an kashe mashi kaga babu maslaha gare shi an samun mai da mafsada me yasa saboda an bata masu tunani an ce su zanga-zanga an ce su tawaye wannan yasa annabi ya ce haramun ne yi ma shugabanni tawaye fada da shugabanni da fito na fito da su haramun ne aka ce duk ko sun yi zalunci ce ko sun yi ko sun yi cuta ko sun yi ko sun sace kudin gwamnati ko sun sace ko me suka yi ka'idin ya ce ma a kamo fi kuma sala inda suna sallah maganan yi masu tawaye har abada haramun ne in ka faɗi wannan hawari jawa sai su ce jininka ya halatta kai matsoraci ne me yasa an ɓata tunaninsu duk abubuwan da ya faru na fitinan jamal da siffin da yakin harra da bala'in da ya daƙile khilafa alamin walin nubuwa yi ma shuwagabanni. irin wannan fito na fitan ne shi ya haifar da shi abin da ya kashe sayyidina usman fito na fito ne da shugabanci abin da ya haifar da jamal fito na fito ne da shugabanci haka suffin abin da ya kai ga kashe sayyidina ali eh aka kashe sayyidina wa husaini duk wannan ne kakka taɓa raba ɗaya biyu abin da ya haifar da shi kenan Allah maɗaukin sarki ya samu dace na uku ta haƙiƙihi lilwasatiyyati wal itidali bi fahmi sahaba al-akhyari wal a'immatil kibari duk wani tunani da za a zo da shi wanda za a samar da aminci a cikin shiga al'umma sai an tabbatar da tunani ne alwasatiyya tunani ne ɗan tsaka-tsakiya wanda babu zurfafawa kuma babu gazawa idan ya zama akwai gazawa ya fada murji'anci in akwai zaƙewa ya koma hawarijinci kun gano wannan duk abin da ya haifar da waɗannan ƙungiyoyi na alka'ida na al-shabab na is ɗinnan su boko haram ɗinnan su abu sayyab ɗinnan da duk wannan fitinan da ake yau a duniya an hana kasashen musulmi zaman lafiya jama'a zaƙewa ya haifar da shi to addinin musulunci bai yadda da wannan ba bai da alaƙa ma da shi sau da an ɓata tunaninsu ne shi kuma a zauna babu ci gaba babu harraka abin da zai kawo ci gaba ga al'umma da ƙasa shi kuma ƙida ne na murji'awa kun ji da matsala yake shi sa da ce dole a samu alwasatiyya wal itidal kuma ya zama akwai daidaito bi fahimi sahabatul akhyar duk abin da za a zo da shi sai ya dace da fahimtar zababbun sahabbai wal a'immatul kibar da kuma manyan limaman musulunci bayan da za ka zo da abin da ya saba manyan malamai na duniya wanda duniya ta yi da iliminsu kuma ayo wai ka ce wai kana neman zaman lafiya in ba a yi maka wannan abun ba to duk abin da zai faru za a zubar da jini za a fitina ta yaya wannan abin zai yi a haka kuma shi kenan hukuma sai ta sama ido kawai sai a bi ka a haka in kai magana sai zai ce wai duk waɗannan nasoshin da kuke kawowa kuna kawowa kuna kare waɗannan shugabanni ai dama a kansa annabi yi a kansa annabi yi ba kan wani ba ne. annabi ya ce a bayana za ku samu wasu shugabanni da ku a ranku za ku ga sun zo da abu na san kai annabi ya ce ku yi haƙuri da su kun gane wannan da kyau ku yanzu a tunaninmu duk shugabannin ba san kansu suke yi ba eh inda za ka je ka zauna da su sai maka bayani sai ka ga wani abin ba san kansu ba ne annabi sai ce a yi haƙuri da su yanzu a san ɗan najeriya mulkin da aka yi na canji zuwa yanzu yana kwanci a gida za a rika kawo mai buhun shinkafa gida da garuwan man girki da kudin cefane da sauran kayan masurufi ba ta dan najeriya ba kenan in da aka yi haka haka bai samu ba ana kokarin gyara ya ga abubuwa sun yi sama yanzu wannan a tunanin shi an yi abin arziki ko abin tsiya an yi abin tsiya a tunanin shi an gani to shi kenan wannan tunanin shi da yake tsammanin an yi abin tsiya wannan abin zai zama daidai ba zai zama daidai ba zai zama katoton kuskure ina fatan mun gane to shi ne za ga matasa sun shiga gidan rediyo sun shiga intanet sun shiga kaza banda zagi da cin mutuncin shugabanni ba abin da suke yi wannan kuma ya saba ma da irin ta musulunci da kuma karantarwar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na hudu an yi talaka min almasadir sahiha duk wani tunani da za a ɗaukowa ce mai kyau ne a ɗora al'umma a kai sai ya zama tushen shi ingantacce ne kar a zo da gurɓatacce da zai iya haifar da gurɓata al'umma wai tawalla zalikal ulama ar-rabbaniyun kogaggu malamai masu tarbiyyar al'umma su ne za su jibinci wannan aikin ba kowane ɗan habba wa dabba ba ka kenan malaman sai an tantance su kun gano wannan don ba kowane malami ne za a ce to wuce ka zauna karantar da jama'a ko ka miƙe masu wa'azi ba sai an tace an tantance suwa za su yi jama'a kun gano wannan da kyau ku dole sai malaman sun zama arrabbaniyon na biyar an yi haƙiƙa lil'umma wahadatiha wa ha. wannan abin da za a zo da shi da zai tabbatar da wahadatul umma zai tabbatar da amnul fikir ga al'umma ya saman musu da al'itidali kuma ya samar da makasa da kyakkyawa da ya ce dole sai ya tabbatar da haɗuwansu wuri ɗaya wahada duk abin da ka zo da shi ya raba kan al'umma to mummunan tunani ya haifar da shi da curewansu wuri ɗaya duk abin da ya sa wani na ƙin wani wani na gaba da wani wani na ce an mai kaza an mai kaza to wannan abin da ka zo da shi ba am alfikiri ba ne ka zo da mummunan abu ne amma a lokaci ɗaya wanda ya raba kan al'umma har kullum ko yana zargin kuma wai shi ne ke haɗa su wanda ya haifar da bala'icin al'umma yana zargin shi ke neman masu zaman lafiya izin ka je ka samu 'yan boko haram za ce su ne masu ke neman zaman lafiya a najeriya amma sama da mutum miliyan nawa suka jefa su a cikin garari kun gano wannan kuma kowa yau zaman ɗarɗare ki nawa hukuma ta kashe wajen daƙile bala'insu da ba su da wannan fitinan ba wannan abin da ake kashewa a can za a kai shi ba nan za a kai shi ba wuri za a kai shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum